tun bayan da najeriya ta koma ta farkin demokuraɗiyya kusan shekaru ashirin da suka shuɗe manya matsakaita da ƙananan 'yan siyasa ke sau sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan na baya bayan nan sun haɗa da gwamnan sokoto aminu tambol da sanata suleiman hunkuyi da sanata bukola saraki da honorable yakubu dogara da alhaji ahmad musa ebeto tsohon jakadan najeriya afirka ta kudu kana da kuma sanata rabi'u musa kwankwaso dukkaninsu daga jam'iyyar apc zuwa pdp yayin da sanata godswill a fabio ya kaura daga jam'iyyar pdp zuwa apc bayan sauya shiga wasu daga cikin 'yan siyasar kan katari su dace bukata ta biya wasu kuwa su samu akasin haka. Dr. Ahmad Salik tsohon ɗan majalisar tarayya ne daga jihar Kano. Lokacin da na fara siyasa a shekara ta 2002 Allah ya gani a jam'iyyar PDP na fara. Amma aka yi primaries ba mu yi nasara a jam'iyyar PDP ba. Muka tsallake muka koma jam'iyyar ANPP a lokacin. Muka je majalisa har sau biyu. Barin da muka jam'iyyar PDP a lokacin mun barta ne bisa ga mun gaba a mana adalci ba. Bayan da haka bayan mun zauna mun je majalisa har sau biyu again a nan ma muka yi karo da wani rashin adalci a jam'iyyar ANPP muka tsallake muka dawo jam'iyyar PDP a shekara ta dubi da goma wanda har yanzu muna cikinta mun yi takara shekara ta dubi da goma sha ɗaya ba mai yi nasara ba amma saboda ba ma zargin kowa da rashin adalci a PDP shi yasa muka zauna shekara ta dubi da goma sha biyar muka sake tsayawa takara Allah ya sa muka haye firamare, amma ba mu ci general election ba ba mu zargi kowa da rashin adalci ba don haka har yanzu muke cikin jam'iyyar pdp da muka bar jam'iyyar anpp muka da pdp duk da da farko a shekara ta 2011 ban firamare a pdp ba amma ban bari ma mun koma wata saboda na gamsu da yadda aka gudanar da harkar firamare a pdp a shekara ta 2011 sai dai masu iya magana kan ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba Sanata Masa'udu El Jibril Doguwa ɗan jam'iyyar PDP ne cin kafa ta shekaru ashirin baya. Ni na gamsu da cewar tsalle-tsalle a siyasa ba za ta haifar da masu tsallen wato dami ido ba kuma baya taimaka mu a Najeriya a yanzu. Gani na zama na a cikin PDP ya fi min dandanga tsalle-tsalle saboda duk inda na kama hanya na tafi na tafi a matsayina na sabo ne saboda haka na zauna a cikin jam'iyyar PDP zan kuma ci gaba da zama a cikin jam'iyyar PDP mu yi kokari mu gyaran da ya kamata mu yi a cikin ta da wannan kullun dan adam yakan yi karatun baya akwai waɗanda suka bar waɗansu jam'iyyun da suka koma waɗansu jam'iyyun yaya aka gudanar da su ko yaya suke ji saboda haka an ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah saboda haka ni tunani na shine idan na zauna a cikin jam'iyyar nan ban tafi ko ina ba ya fi min daraja duk rigimar da za mu zauna a cikin ta mu yi daga baya abin zai zama tari. amma a cewar masana kimiyyar siyasa ba ga nuna rashin aƙida sai sheka ko kuma tsalle daga wannan jam'iyya zuwa waccan na haifar da mummunan koma baya ga tsarin demokradiyyar Najeriya. Idan ka ga ana shige da fice daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya, wannan yana nuna maka cewar demokradiyyar wannan ƙasar ko wannan al'ummar ba ta balaga ba. Na biyu kuma akwai maganar rashin aƙida. Ita jam'iyyar ko su jam'iyyun ba a dasa su bisa cewar a gina aƙida a cikin zukatan shugabanninsu da kuma zukatan mabiyansu ba la'alla kowa ina yi ne da burin don wata buƙatarsa ta biya shi na karan kansa kamar a amurka ko a japan ko a ingila ko a wuraren da aka ce sun yi ƙarfi su ta balaga ba za ka ji ana irin wannan ba Bilhassan ma za ka tara bibiya take yi 'ya'ya da jikoki wato iyali kaza ko kuma gidan suwa na kaza a tun da suka taso nan jam'iyyar democrat suke. Dr. Abbati Bako kenan masanin siyasa da kuma lamuran demokuraɗiyya a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.